إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يوم شابي قوت رمضان شكرا لله الذي da arba'in da hudu wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci mai albarka masallacin bambari na juma'a da ke rigar cikin karatun da muke yi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul al'ami kuma mun tsaya a kan aya ɗari da ashirin da hudu insha Allah za mu tashi a ayar ɗari da ashirin da biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضلون عن wanda Allah ya nufi ya shiryar da shi yana haskaka kirjinsa ko yana yalwata kirjinsa da musulunci wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya nufi watar da shi ya ji alkadarar bayyikar yakan sanya kirjinsa ya zama cikin kunci harajan نطري ما يتعد في السماء كمر ينا حواز السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون كمر حكني أن لا يكي سنع الرجس كمر كمر لا يكي سنع wato mummunan tunani ga waɗanda ba za su imani ba Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma yin yuri da an ya hadiya ya shira sadarahu lil islam wannan ci gaba ne da ayoyin da suka gabata a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin yanda ya ba mu labarin yanda ya ba mu labarin yanda ƙuraishawa suka zunga gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bakakin maganganu suna mata izgini to shine sai Allah subhanahu wata'ala yake zai kaskantar da waɗanda suka yi laifuka to waɗanda ba su laifin fa sai Allah ya ce faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya nufi ya shiryar da su to yana haskaka kirjinsu yana yalwata ƙirjinsu sai su rungumi musulunci sai su fahimce shi kuma su yi aiki da shi malam yake cewa ayyu yassiruhu lahu wa yanshitahu wa yashaluhu Allah yana sauke musu fahimtar musulunci sai su fahimta duk wannan jawabi ne akan cewa su kafirai da ke ganin cewa in an zo musu da aya za su iya yin imani in sun yarda da ayar da suke cewa ba za su imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an saukan masa da aya su ma sai an saukan musu da aya kamar yadda ake wa da manzanni to Allah subhanahu wataala yake ba su Allah ba wai saukar maka da aya kamar yadda aka wa da manzanni din ka ji ba a ka na kafiri shine abin da zai sa ka zama musulmi ba wannan bane shi wannan zama musulmin wani kyauta ce daga Allah shine Allah yake ba da amsa wa man yashra sadrahu faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda duk Allah ya so ya shiryar da shi to ya haskaka kirjinsa da musulunci ko da ba a kawo masa ayoyi ya ga mala'iku sun sauko ya ga kaza kaza na ayoyin ba sai kawai ya ji musulunci ya yi masa Allah ya haskaka kirjinsa ya yalwata kirjinsa ya sa ya fahimci abin anan Allah subhanahu wata'ala ya kira kirji ne saboda anan zuciya take ita kuma zuciya ita ce take karbar abu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu so ne tace a kirjin mutum sai sa Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma dan a nuna maka cewa al-inshirah wato yalwa ta kirji Allah subhanahu wata'ala shi yake yin kyauta da ita sannan kuma wato da kunci da farin ciki daga kirji suke tasowa da kunci da farin ciki shi yasa idan mutum yana cikin kunci zai ji kirjinsa yana masa zafi yana da saboda daga nan kuncin yake tashi haka in kana cikin farin ciki sai ka zaka ce wallahi sai yanzu na jikin dina yayi wasai saboda da kunci da bakin ciki daga zuciya suke ita kuma zuciya a kirji take ita kuma zuciya a kirji take to Allah subhanahu ta'ala zai haskaka zuciyarsa ya sa ya gane abin da aka yi kamar yadda duk sauran musulmi waɗanda suka musulunta ai abin da kafiran suka nema su ba su ga wannan abun ba amma sun karɓa. su ba a mai musu da dutsen ya zama zinare ba ba a sauko da mala'iku sun musu magana ba ba a sako da aya su ma mala'ika ya zo ya kimsa musu kamar yadda yake zuwa ya saka a faɗi ya faɗi wa'ayin a zuciyar annabi salasawa mazala ya ɗauka duk ba a yi musu wannan ba haɗa kawai ake yi su ɗauka. to amma su da suke ganin an yi wanta to ba su gane cewa Allah ne yake haska ƙirjin mutane ba shine Allah yake gaya mutane anan kuma sannan waɗanda suka karɓi musulunci su gode wa Allah su san cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya haƙƙi kirjin su ba dan wata dabarar su ba wani wayan su ba ganin damar sa ne Allah kuma duk wanda mutum in ya ga Allah ya bar shi yayi musulunci to soyayya ce daga Allah kuma alama ce da cewa Allah yana son kuma zai datar da shi domin duk abin da ka sani a duniya ba abin da yake alamta maka tsaunar Allah a gare ka sai biyayyar Allah kawai duk wani abu da ka sani da lafiya da arziki da ilimi da waye duk in ka kalla za ga ba su ne asalin abin da Allah yake nuna soyayyar bawa a tare da shi ba imani da Allah da kuma aiki da imanin shine abin da yake tabbatar maka da cewa Allah yana son ka shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya ce wa man yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah yake so ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam sai ya haska kirjinsa ga musulunci sai ya karɓi musulunci wa man yurid an yudhillahu wanda kuma Allah yake nufin ya batar da shi kafin wannan Allah madaukakin sarki a ayoyi yayi bayanin cewa wato bai dama yayi bayanin cewa shine yake haskaka kirjin waɗanda suka karɓi musulunci waɗanda kuma ba su karɓa ba shi yake rufe kirjin nasu ba tare da an haska ƙirjin sun karɓa ba Allah madaukakin sarki a cikin suratul zumar yake cewa afa man shara Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih fa huwa ala nurin min rabbih fa wailul lil qasiyati qulubuhum min min min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin Allah subhanahu wata'ala yake cewa afa man shara Allah sadrahu lil islam wa huwa ala nurin min rabbih yanzu ka haɗa wanda Allah ya haska zuciyarsa da musulunci yana tafi akan hakke na ubangijinsa da ya azurta shi da shi na shirya ka haɗa shi da Allah ya ce da wanda ba irinsa ba Allah ya ce kawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah banu ya tabbata ga waɗanda zukatansa suka kekashe daga ambatan Allah ba su yarda da imani da Allah ba su faɗi kalmar shahada ba banu ya tabbata a gare su ula'ika fi dalalin mubin waɗannan su ne suke cikin fata mabayyani kaga su kuma wancan Allah subhanahu wataala cewa yayi anya hadiyau kaga waɗannan wanda Allah ya haska zuciyarsu sun karɓi musulunci kaga su ne su kuma wannan ula'ika ala hudan min rabbil waɗannan su ne suke kan shari'a daga ubangijinsu haka nan Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa a cikin suratul hujurat Allah subhanahu Ta'ala da yana magana akan muminai yake cewa ya ayyuhal na amanu in ja'akum fasiqun bi fata bayyano. an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman sai Allah shine ya so yadda imani a cikin a cikin zakatan kar ku ɗauka cewa waɗanda ba su musulunta ba su suka yi wa kansu ko kuma sun zama wasu abubuwa da za mu rika faɗin munanan labarai da munanan maganganu a kansu kuma Allah ne habbaba ilaikumul iman ya so yadda zu imani a cikin zuciyarku wa zayyana mu fi qulubikum kuma ya kawata shi a cikin wato zukatanku wa karaha ilaikumul kufra Allah ya sa muku kin kafirci wal fusuqa ya sa muku kin fasikanci wal isyan kuma ya sa muku kin tabawa Allah Allah ya ce waɗanda Allah ya tsarkake su daga wannan matsalolin ba sa alkufra ba sa alfusuka ba sa al'isiyar Allah ya ce ula'ika humur rashiduna waɗannan su ne rashiduna su ne shiryayyu ubangiji Allah ya sa mu a cikin su an rawaito daga Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa yarda yake cewa a tafsir a fassarar wannan ayar da yake cewa kuma yuridullahu an ya yashrah sadrahu lil islam yaqulu ta'ala yace wasu Allahu qalbahu lit tauhid wal iman bi Allah yana yalwata zuciyarsa da kadaita Allah da kuma imani da Allah ɗin. wannan kuma shine abin da yawa daga cikin malaman tafsiri suka wato bayyana ya zo a cikin wato a hadisi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wa wasallam ayyul mu'minina aqwiyat wa ya fa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayyul mu'minina akyansu wane ne ya wane ne a cikin mu'minai yake mai hankali ma'ana a cikin masu hankali waye fa kowa hankali tunda mu'minai ne su ne masu hankali to waye fa kowa hankali a cikin masu hankali qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aksaruhum zikiran lilmau wanda ya bi su yawan tuna mutuwa wanda yake yawan tuna mutuwa to ya fi kowa hankali kuma sannan bayan tuna mutuwar da yake wa aksaruhum lima ba'dahu idada kuma shine wanda ya fi kowa shiri saboda abin da zai zo a bayan mutuwa din kamar yadda Allah madaukakin sarki da ma ya faɗa wa tanzuru nafsun ma qaddamat ya gaji. mutum ya rika dubawa ya ga me ya tanada saboda gobe alkiyama an tashi me zai amfana da shi wanda ya san ya yayi yake tsammanin Allah zai gafarta masa to ne sai maza Allah Ta lasa ya ce to wannan shi kowa hankali ne wanda yake yawan tuna mutuwa kuma ba tunanin kawai yake ba a'a yana kuma yin aiki saboda abin da zai zo a bayan mutuwa sai aka tambayi Allah Ta sallallahu alaihi kuma cewa an hadhihi al-aya akan wannan ayar faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah yake so ya shirar da shi yana haskaka kirjinsa ga musulunci qalu kaifa yasra sadrahu ya rasulullah sai suka tambaya Allah ya rasulullah ya za'a a haska kirjinsa a fada da kirjinsa a yalwata kirjin ya zama yana shirin da zai karbi wannan gaskiya qala sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce nurun ya ku fihi wato wani haske ne Allah yake sakawa a ciki kamar yadda muka karanta hadisi a baya manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa da Allah subhanahu wataala ya halitta halittu ya halitta su ne a cikin duk sai ya yayyafa musu haske a cikinsu. su to duk wanda hasken ya same shi to zai karɓi musulunci to wannan hasken Allah yake sanyawa mutum fa yanshara lahu wa sai kirjin ya sami yalwa kuma ya sami hasken da zai karɓi musulunci qalu fa hal li zalika min amaratin yu'rafu biha shin wannan hasken da Allah yake sawa a zuciyar akwai wata alama da za a iya gane cewa wannan Allah ya sa masa wannan hasken qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-inabatu ila daril qulubi alamar Allah ya sa haske a zuciyar mutum shine ya zama kullun hankalinsa yana kan gidan dawwama shine lahira wata jafi an darul gururi kuma da yin taka tsantsan da gidan rudi ita ce duniya mutum ya zama ba ita ta ce a gabansa ba a'a yana tunanin lahira kuma yana yin aiki don abin da lahira za ta haifa manzo Allah sallallahu alaihi kuma wal istidadu lil mauti kuma da yin shiri saboda mutuwa kullum mutum ya zama a shirye yake in mutuwa ta zo a shirye yake ba wanda kullum ƙara danna wa kansa burka yake yi yana ƙara wato jibga kansa wasu matsaloli waɗanda in ya mutu za su ba shi matsala ba a'a kullum shiri yake yi saboda in mutuwa ta zo ya samu sauƙi. ƙabala liqa'il maut tun gabanin mutuwar ta zo Allah subhanahu ta'ala yace wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan Allah madaukakin sarki yace wanda Allah ya so wato wanda Allah subhanahu wata'ala ya so ya kwatar da shi ya ji alƙadarwa yakan sanya ƙirjinsa don yi ya zama kuntatacce harajan kunci na hakika wato kunci mai tsanani kunci mai tsanani an tambayi a sayyidina umar aka tambaye shi aka ce wato mai ake nufi da harjan alharjatu mai ake nufi da alharjatu wa qala sai sayyidina umar yace hiya shajaratun takunu bainal ashjar bishiya ce da ake samun ta tsakankanin bishiyu la tasilu ilaiha ra'iya duk masu kiwo ba za su iya kutsawa su shiga inda wannan bishiyar take saboda kuncin gurin da take mai tsanani ne la tasilu ilaiha ra'iya wala wahshiya haka nan dabbobin daji ma ko dabbobin da suke zuwa kiwo na daji ba za su iya shiga inda take ba wala shay ko wani abin da yake iya zuwa ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya tsantsanya zuciyar mutum ta zama a cikin kunci kunci mai tsanani ta yanda babu yanda za a gaskiya da shiga ciki duk sanda gaskiya da za ta kewaya ta kewaya zuciya ta cewa daga babu ta inda za ta shiga abubuwa da sun cakuɗe sun haɗe ka shi ne wannan yake nuna maka cewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cewa shi bata duhu ne da yawa to su wannan dukkan su suke haɗuwa ka kewaye zuciya sai zamana babu yadda za a yi mutum ya karɓi gaskiya ga ruɗin shaidan ga ruɗin duniya ga bin son zuciya ga hawan nafs ga fushi da kaza abubuwa duk sun kewaye su sai su hana hasken ya shiga cikin zuciyar hasanan na umar din Allah ya kara masa yadda yake cewa kazalika qalbul munafiq haka nan zuciyar munafikai take la ila ilaiha shay'un min alkhair wani abu na alkhairi ko ya yake baya iya zuwa cikin zuciyarsu haka nan an rawaito daga abdullahi ibn abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce yadda allahu alaihi islamu dayyika sai allah ya sanya musulunci zama wani kuntuka ce diyyar wannan ta musulunci ta abubuwa na rahama da jin kai da ibadu da ɗebe kewa da kawar da ɗiyauci da duk sai Allah subhanahu wata'ala ya kauda wannan daga zuciyarsa sai ya ya dinga ganin abin a kuntace sai ya kalli wato musuluncin ta wata taga kuntatacciya sai ya ga watakila shi yanzu yana rayuwarsa a sake yana jin daɗinsa kawai a zo a ce kuma in ka shiga musulunci sai ka yi sallah sau biyar za ka sai ga kuncin sallah kawai sai ga kuncin sallah ko kuma bai kalli sallah bai ga to eh zai iya to amma yanzu a ce kuma in gama shan wahala in tara dukiya za kuma a ce raba ba wani har kawai yana kifi sai ga abun wato duk sai mata kunci wanda ka duba wannan ba zai ga duk ba wannan yake kallo ba shi lahira kawai yake kallo sakamakon da za a samu a wannan fagen ake kalla kawai da haka ba aikin da ake ake kallo ba abdullahi bin abbas yake cewa wal islamu wasi'un kuma shi musulunci abu ne mai yalwaci amma a zuciyar wanda Allah bai yi nufa da shari'a ba sai ya zama kuntuci a zuciyarsa siddi yake cewa muddashi da mujahid duk sun fasara cewa zayyikan haradan aisha kan sai zama yana da yawan yana kokonto akan musulunci yana ganin sa ba wani tabbataccen abu ne yana kokonto akai to haka malamai suka yi ta wato fassarawa almuhim ka gane cewa shiriya a hannun Allah take wanda Allah ya so ya shirye shi to sai ya dora shi akan hanyar da zai shirye wanda kuma Allah ya so ya basar da shi to sai ya dora shi akan hanyar da ba zai ga shiryan ba sai ya koma yana gaba da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sauka. Allah madaukakin sarki yace ka annama ya sa'adu bis sama kuncin zuciyar nan tasa sai ya zama kamar wanda yake hawa sama ne wanda yake hawa sama ai kirjinsa ba a take yake ba a mammatse yake duk wanda ka ganshi ya hau sama ya hau tsani to in ka in ka zo za a ganshi ba da wahala da wanda yake tsaye a ƙasa da wanda yake kan tsani waye za ka ga ya fita kakazin ba wanda yake sama saboda yana tsoron kai ya faɗi yana tsoron kai ya kwasa. to yanda kaga wanda yake sa wannan kaga ai ba kowace magana zai iya yi ba ba kowane aiki zai iya yi ba yana sama to haka wato wanda sa yake da kunci akan musulunci yake ba komai ne zai zo ya shiga zuciyar ba ata al-khurasani yake cewa a masaluhu ka masalin lazi la yastati an yas'ada ila samai misalin wannan shine kamar wanda baya samun damar da zai iya hawa sama sai kuma wato bai iya hawa sama ba sai ya hau ya kake ganin abin da zai faru ai ga aiki ne ja a ma ikirima ce abdullahi bin abbas ya fassara wani yake cewa fasa ma la yastati ibnu adam an yablaga sama fa zalika la sabi wa an yadkhula tauhid wal iman qalbahu kamar yanda wato dan adam ba zai iya hawa saman wannan sararin duniya ba to haka wato zuciyarsa za ta zama a rufe ta yanda wato musulunci ba zai yi ya shiga ba Ɗan adam baya iya hawa sama wato ba wannan sama ta gidajen ba a sama wannan ta sama ya tafi sama ta ɗaya ko sama ba zai iya ba to yanda ba zai iya ba to haka kuma musulunci ba zai iya ya shiga zuciyarsa ba ba zai shiga zuciyarsa ba shashin masu ilimin kimiyya suke cewa da suke kwatanta saboda su su Allah bin Abba lokacin da duk babu zancen Hausa kamar jirgi da ake hawa kamar wato waɗanda suke hawa su saman duniya wato wannan duniyar wata duk wannan lokacin babu amma wanda suka je duk hoton da ake ɗauko maka na waɗanda suke zuwa saman duniya suke yawo za ka ga a yaya ake ɗauko su za ga a dirkufa ake ɗauko su a dirkufe za a ga mutum yana tafiya kuma baya iya ɗaga ƙafa sai yana tafi yana jan kafa yana jan kafa yana wannan ya nuna maka kenan mai a takure ki a takure ki to wannan kwatun kwatun yanda zuciyar musulmi ta eh, zuciyar wanda ba shari'a ba ta zo masa ba Allah bai yi zai shiri ba haka zuciyar take shi ma a takure zai zama haka nan auza'i yake cewa kaifa yastati'u man ja'ala Allahu sadrahu dayyiqan an kuna musliman ta yaya wanda Allah ya sanya kirjinsa a kwantace zai iya zama musulmi ba zai iya zama ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan tafarkin da kake bi ya rasulullah shi ne tafarkin Allah tafarkin Ubangijinka wanda yake madaidaici shi ne tafarkinka wancan tafarkin da suke bi tafarki ne ba madaidaici ba ƙarfar sannan ayati da ƙaunin ya zakaru hakika mun bambance ayoyi ga mutanen da suke yin tunani suke tuntuntuni a cikin ayoyin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa shashin malamai sun fasarta da Allah subhanahu wata'ala yake wa hadha siratu rabbika mustaqiman wannan shine tafarkin ubangijinka daidaitacce ma'ana a bisa wannan abin da ya cewa Allah yana shirye wanda ya ga dama yana batar da wanda ya ga dama wannan ita ce sunnar Allah komai yana yin ta ne bisa mashi'ati bisa ganin damarsa ba wanda zai shiryar da kanta ba wanda kuma zai ce da Allah shiryar da wani da umarni sai dai ya roƙa sai dai ya roƙa sai dai roƙo kaga kuma roƙo ai kaga wanda ka roƙa sai abin da ya ga dama sai abin da ya ga dama haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a'a wa hadha siratu rabbika mustaqiman wato abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a baya na cewa wato wato mu wato shiryayyu cewa kai Allah subhanahu wataala ya bambance ayoyi ya saukar da alqur'ani ya rasulullahi rabu da su da duk wannan cece ku ce da suke yi da kai da mabiyanka hada siratu rabbuka mustaqima ka wannan hanya ta ubangijinka ita ce ne ta ce hanya ku rabu da su da abin da suke yi ku rabu da su da abin da suke yi kada fassannan ayatul ya zakaru hakika mun bambance ayoyi mun rarrabe su ga waɗanda suke tunani a cikin ayoyin Allah malam ibn kasir yake cewa lamma zakara ta'ala tariqid dallina an sabili lokacin yayin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa hanyar kwatattu ga barin tafarkinsa nabbaha ala sharafi ma arsala bihi rusula sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗakar da mu akan wato daukakar aiken da Allah subhanahu wata'ala yi wa manzanni min al-gudanar da shari'a wa dinin haqqi da kuma addinin gaskiya fa qala ta'ala wa hadha siratu rabbika mustaqim sai Allah ya ce wannan shine tafarkin ubangijinka wanda yake daidaitacce ay mansubun ala al-hal an yi masa nasura ne a bisa kan cewa ai hala kaunahu mustaqiman kasancewarsa shine tafarki wanda yake madaidaici wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi hanyoyi guda biyu akwai hanya karkatacciya akwai kuma hanya wasu ke miƙaƙƙiya kuma Allah subhanahu wataala bai bar mutane a cikin duhu ba sai ya nuna musu ga madaidaiciya ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta domin maganar an yi ta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake siratu rabbika tafarkin ubangijinka kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi akan wannan tafarkin yake da haka kuma wanda duk yake son ya hau tafarkin Allah madaidaici to tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna da shi shine tafarkin da zai bi Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙarfasar na ayat ai wabbahna ha wa bayyana ha wa fassarna ha mun yi fito da ita fili mun share mata hanya kuma mun yi bayani liƙaunin yanzu ga mutanen da suke masu hankali waɗanda suke da hankali za su gane cewa hanyar da annabawa suka zo suke ta kira a kanta tsawon shekaru tsawon na to wannan ita ce hanya madaidaiciya ta hanyar imani da Allah da kuma wato bin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa waɗannan da suka yi hankalin suka ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Allah madaukakin sarki yace lahum jaru salama inda rabbi su waɗannan wanda suka hankalta suka ba Allah suka bi manzanni to wannan lahum jaru salama inda rabbihim suna da gidan aminci a wurin ubangijinsu Allah subhanahu ta'ala ya kira aljanna da darus salami saboda cewa gida ne da babu wata matsala a cikinsa duk wata matsala da ɗan adam yake gamuwa da ita a rayuwarsa to a aljanna babu ita babu ita ɗan adam a rayuwarsa ba abin da yake nema irin aminci ta kome yake wanda yake kafirci aminci yake nema wanda yake musulunci aminci yake nema komai ɗan adam yake a rayuwarsa yana yi ne don ya samu aminci kuma ga ta Allah bai kafa rayuwar don a samu aminci a cikin ta ba wani wanda yake samun aminci a rayuwarsa babu shi ba wanda zai samu aminci dama haka Allah ya ce kulikal insan fi kabali an halittu dan adam a cikin wahala dan haka babu ran da zai fita daga wannan wahala duk daɗin da yake zi ma shi ma daɗin wahala shi ma daɗin wahala duk abin da kake tunani ko me shi ka ɗauke shi za ka ga in ka same shi to wani abu ka samu sauƙi kuma ka ƙara kanka wahalar wani abu ko me ko ne ne duk ko me ka ɗauke shi ka gani sannan in Allah kake bi kana bin Allah to za ka samu kwanciyar hankali amma ka samu aminci ai ba baka samu aminci ba ko ba a samu ba saboda me so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa yakan kasance a rayuwarsa yana bin Allah yana aikin yan aljanna hatta ma ya yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula to kai da kake bin Allah baka samu aminci ba wai bai samu aminci tunda kullum in dai kana da hankali kana jin kana bin Allah amma tsoro kake yi kar dan ya tabar da kai tsoro kake kar ko Allah bai karba ba kai abin ba daidai ba tsoro kake yi ko riya ta shiga tsoro kake ko kaza kullum a haka kake bainal khawfi war raja'i haka za ka yi ka baka san me zaka in baka san me karshen ka ba kullum manzo Allah sa sa addu'a yake Allahumma atin aqibatan fil umuri kulliha Allah ka kyautata karshen mu a duk abin da zamu kuma kullum Allah gaya maka yake wal aqibatu lil muttaqin kawai kai dai fatan ka na samun wannan aqibar ce yasa kake bin Allah kuma kake kyautata san Allah zai baka wannan aqibar amma ai mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihi an zo an kawo wani daga cikin sahabbai an kashe shi a wajen yaki wa'anda Allah yake cewa kar ma ka dauka matattu ne Allah yana musu arziki suna samun arziki a gurin ubangiji to Allah subhanahu wata'ala ya jarrabu ɗaya daga cikin sahabbai aka zo ana yaƙi ana yaƙi ana yaƙi har aka shi aka zo ake ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shahada dan aljanna ne kuma wato ga irin mu yau da ya ba musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma duk da haka dan mutum sai ya shiga wuta sahabbai suka yi ta mamaki sai Allah sallallahu alaihi ce ku duba cikin kayan da za ku ga ya dauki wani abu daga cikin ganima ya koyi to kai da kake bin Allah kyakkyawan tsammani kake wa Allah sai ka kake samun saukin zuciya da waye to balantana kun wanda ba Allah ya ba to sai anan Allah subhanahu wataala yake ga maka to tunda shi dan adam a rayuwarsa babu aminci to ka sani a wajen Allah akwai darin sala, akwai gidan aminci a ranar duk abin da yake baka tsoro to ba za ka samu matsala da shi ba a lahira in dai ka ba Allah ba za dai ka hankalinka ya kwanta ka shiga gururi ka ɗauka cewa aiki ke na kai wata sha ba a akwai matsala ta iya wa wani ya labe zai kayan da ita amma kyakkyawan tsammanin ka shine zaka samu wannan dacewa a wurin Allah shi kuma wannan gidan na zara salat in mutum ya same shi kenan to daga lokacin ya samu aminci tunda dama in ka kalla gashi Allah subhanahu wataala ya ga annabi Adam cewa da da da cikin surat Taha yake cewa inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yakun jannatukum min al-jannati fatashqa in kuka fita daga aljanna fatashqa za ku sha wahala za ku sha wahala Shi ne sunnar rayuwar ɗan adam a duniya zai sha wahala amma sai Allah ya gaya masa in ya zauna aljanna menene In na laka Allah ta ju'a fiha wala ta'a wa annaka la tazma'u fiha wala tadha duk wani abu da ɗan adam yake gudu shine kurewa yunwa tsiraiti wahala to a can duk babu yana son mulki Allah ya ce a cikin aljanna akwai mulki fa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabir in ka duba aljanna za ka duba ka sake duba ka ga abin da yake ciki za ka ga ni'ima wacce baka taɓa tsammanin irin ta wa mulkan kabira in mulki kake so shi ma za ka same shi saboda ɗan adam a jininsa akwai son mulki akwai son mulki to tun da an ka annabi adam sallallahu alaihi wasallam me shedan ya yi masa ruwan baka da shi ya masa ruwan baka ne da cewa wato hal adulluka ala shajaratul khuldi mulkin la yabla yanzu bana nuna maka wato bishiyar da in ka ci ba za ka mutu ba za ka zama everlasting life wato rayuwar da ba za ta taɓa ƙarewa ba kuma mulki za ka yi ta yi kai ne dingayi in kana da dingayi to kai ne dingayi ba wanda zai sauki ka za ka yi ta yi haka shaidan ya jawo annabi adam wannan ɗabi'ar da Allah ya gina ɗan adam a kanta ya abin to duk wannan kana so za ka same shi a darus sala amma na suwaye su ne da kaunin ya zakaruna mutanen da suke yawan tunani a cikin lamarin ubangiji suka san Allah suke bin ta kuma suke tuntuntuni a cikin lamarin ubangiji su ne ulul albab din da Allah ya faɗa wa'anda allazina idza zikra ba wazilat qulubuhum su ne wa'anda in an ambata Allah zuciyar take rawa su ne dai wa'anda Allah subhanahu wataala yake cewa Allah allazina ah, yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب Su ne. ta haka wannan dar salam din shine abinda kowa yake nema to lahum darus salam da rabbihim wa'inda suka bi wannan tafarkin Allah din madaidaici duk wahalar da suka sha su kadarta ba wahala wato tunda dama ai abin da yasa aka sai an rawaito a sallallahu alaihi wasallam ya ce ad su sijilul mu'min duniya kurkukun mumini ce me kurkukunsa a kurkuku a ɗaɗɗaure ki eh ɗauri ne na dokokin Allah da iyakokinsa in yabu kuma su ne dai mutuwar a duniyar wannan iyakokin da aka masa su ne kuma su ba shi mutuwar a duniyar ma su za su ba shi mutuwa to in ya je lahira kuma zai samu wannan darar salam inda rabbihin a wajen ubangijinsu wannan zai faru a ranar alkiyama Allah malam yake cewa inna ma إنما وصف الله الجنة ها هنا بدار السلام لسلامتهم فيها saboda aminci da za su samu a ciki saboda amincin da za su samu a ciki sakamakon bin da suka yi wa annabawa da manzanni da kuma ƙaurace son zuciya da suka yi Allah madaukakin sarki ce wa huwa waliyuhu kuma Allah shine majibincin lamarin su shine masoyin su dan haka duk wani abu da suka yi Allah ya kiyaye musu shi ya tare musu shi duk wani abu da suka yi na alkhairi Allah ya kiyaye shi ya tare musu shi bima kanu ya'maluna sakamakon wannan darus din da kuma wannan kauna da za su samu a wajen Allah suna samun ta ne sakamakon aikin da suka yi wa Allah kenan karka ka yi tsammanin roman baka da wani abu shi ne zai sa ka samu soyayyar Allah ko kuma ka yi tsammanin cewa wani ne zai baka soyayyar Allah a'a Allah ya faɗa ya ce bima kanu ya amaluna sakamakon abin da kuka aikata kaga wanda zai zo ya ce maka ni ina bin Allah ne ba dan ina son aljanna ba kuskure yake akwai wanda zai gaya maka ta shi ai yana bin Allah ne ba dan Allah ba ta aljanna ba to dan me yake dan me kake yi an shi ne ya ce ma ka bi dan don ya baka wannan an shi ya sa ai Allah ba zai cika Allah ba in baka kwaɗayin abin da yake gurinsu ai ko a duniyance wanda ba ka komai a gurin zai iya zama zai iya zama mai gidansa? haɓar ba zai taɓa yiwa ba ka da bukata ta komai a gurinsa ya za a iya zama mai gidansa? kuma zai yi ba zai yi ba ai ko aboki ba zai zame ma duk wanda ka da buƙata komai a gurinsa komai ko ta kusa ko ta nesa ko abokinka ba zai zama ba to haka Allah dole ka zama kana da bukata a gurinsu ba burgewa wacce ka ce kai baka da bukatar to kai waye kenan ka fita daga bayi kenan to wasu suna ganin kamar wai irin wato kaiwa makura ne yanzu ka dawo ba ma ka san abin da yake gurin Allah ba ka san abin da yake gurin Allah to me kake yi to Allah subhanahu wataala ya faɗa sakamako ne zai wo inda suka bi shi saboda sun zauna cikin jarraba da haka wannan shine sakamakon da Allah zai musu bi ma kanu ya'malun ay jaza'an ala a'malin musaliha sakamakon ayyuka na gari da suka aikata shi Allah ya ce Thank you. Allah maɗaukakin sarki yace wa yau mai ashirin jami'a kuma a ranar da zai tara su baki ɗaya, ya ma'asharar jinn sai Allah ya ce ya ku taron aljinu kadistakkartum min al-insi hakika kun yawaita mabiya da suka bi ku daga cikin mutane wa qala awliya'uhum min al-insi sai mazukunta lamarinsu daga mutane sai su ce rabbana samta'a ba'duna bi ba'd ya ubangiji Shashinmu mu dai ya ji daɗi da shashi ya biya wa juna bukata wa balagna adalana allazi addalta lana kuma mun riski lokacin nan da ka ajiye mana qala an-naru maswaakum sai Allah ya ce to wuta ce makomarku khalidina fiha za ku dawwama a cikinta illa ma sha Allah sai wanda Allah ya so inna rabbaka hakimun alim lallai ka mai hikima ne kuma masani ne Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin abin da zai faru a ranar alkiyama yake gaya wa muminai cewa su yi haƙuri su zauna a kan shiryarsu su kuma kafare su ji tsoron abin da zai zo ya faru a ranar alkiyama kamar wannan Allah maɗaukakin sarki zai tara aljanu da mutane ga baki ɗaya a ranar alkiyama sai ya ce musu ya ma'asharar jinni ƙadistar sartun min ya ku taron aljanu kun yawaita mabiya a cikin mutane waɗanda suke gunku ma'ana a nan allah subhanahu wa ta'ala zai tuhumci aljanu a nan kuma aljanin ba allah yana nufin duk aljanu za a yi wa wannan ai Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa su ma aljanu a baya kala wato gida biyu ne akwai wato muminai akwai kuma kafirai daga cikinsu to wannan kafiran za a yi wa wannan kamar yadda makaranta a baya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa babu wani annabi fasai sai mun jarrabe shi da makiya na daga mutane da kuma shaidanin aljanu to waɗannan shaidanin aljanun Allah subhanahu ta'ala, zai tara su a ranar alkiyama sai ya tambaye su ya ce musu ya ma'asharar jinni ya ku taron aljanu a distakfartun minan insi kun yawaita mabiya daga cikin mutane kun batar da su da yawa kun ja su sun ta yin abubuwa na ɓata, na daga shirka da saɓon Allah kala-kala saboda tasirinku da suke gani da kuma wato irin wata rayuwa da kuke da ita ba irin tasu ba wannan rayuwar da kuke da ita ba irin tasu ba ta sa sai suka ba ku wani tasiri kamar yadda ayoyi sun gabata Allah subhanahu wataala ya yi ta gaya mana yadda wato mutane suka ba wa aljanu tasiri saboda irin bambanci da suka fuskanta suna da shi tsakanin su da su kamar har da ta kai saboda irin tasirin da mutane ta gani aljanu kamar aljani a ga ya buge mutum aljani a ga ya tsokane wani a wani gaba daga cikin gabansa ta lalace ko kuma su zo su yi wani abu na wani shi'umanci abubuwa daban-daban wanda aka rika gani daga aljanu wannan ya sa sai ɗan adam ya tsorata da rayuwa a sai ɗan adam ya ba wa ɗan aljani tasiri har ya kai ya ba shi tasiri irin na Allah har ya ba shi tasiri irin na Allah wanda kuma shi ma bawa ne daga cikin bayan Allah yanda rayuwarka take tafiya da ƙaddara da komai haka shi ma rayuwarka take tafiya sai da Allah ya kaddara masa da cinsa da shansa da sutura a yana sa sutura da abincinsa da komai duk daga Allah yake bal ma bai kai ka daraja bane shi yasa Allah ya maka ya boye shi bai kai ka daraja bane domin an tashi aiko annabawa a cikin mutane ake aikowa su kuma zo su kira har da aljanu su kira har da aljanu to sai mutane suka ba su tasiri kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya a cikin suratul jinn wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum ra suna zuwa karata muna neman tsarin shugaban aljanu akan aljanu shi kuma nan sai kara masa girman kai da a to wayannan ma da muke ganin su na musamman ashe mutanen nan ashe wasu tsoron mu ma suke bi shi fa za duhun murafa? sai ƙara musu girman kai da jin da dilmiya a cikin abin da suke to a ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tara su ya tuhumce su akan cewa sun fatar da mutane da yawa in Allah ya kai mu gobe sai za mu tashi akan gabar da su kuma mutane mai suka amsa da kuma wato abinda malamai suke magana a ƙarshen aya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki daya in na yi kuskure ciki kuma Allah ya gafarta mu Allah ya samu zaman duniya lafiya Allahumma ahsin aiki wa tana ila umuri kullin wa ajjalna min kazi dunya wa azab al akhir Allahumma habib ilayna al iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wa fusuq wa isyan wa ja'alna min al rashidin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Allahumma na nufusana taqwa wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم